abinka ga farar fata wurin da ruwan kufin ya taɓa ya yi jawar kamar zai fashe kukanta duk ya cika masa kunnuwan shi a hankali ya ɗago yana dubanta hawaye sun wanke fuskarta lokaci ɗaya soma tariyo batun binanzir tuni ya ji jikinsa ya yi sanyi hakika yana matukar tausayin rayuwar ya mace fuskar binanzir ce ta rinka yi masa gizo akan fuskar zinatu har bai san sa'ad da ya rungumo ta a kirjinsa ya zagayo da hannayen shi saman bayanta yana ɗan bubbuga shi cikin sigar lallashi kankame shi zinar ta yi kamar za ta koma cikin jikinsa daddaɗan kamshin turaren shi ba karamin kashe mata jiki yayi ba tuni ta haɗe kukan da take yi ta kwanta a jikinsa sai faman sauke ajiyar zuciya take yi dr shirin san ya manta da waye rungume a jikinsa kewar binanzir duk ta addabe shi ya jefa zinar cikin yanayi na jin shaukin shi yayin da shi hankalinsa na can wani wurin na daban Allah sarki idan muka koma ɓangaren Zara tun wuraren karfe shida Mahabub ya shigo mata da jakar kuɗin da jakar kuɗin motarta da wayar da aka saida mata Cip cip ta shirya cikin jallabiya ta yafa mayafi a kanta ta ce da Mahabub ya taimaka ya kai ta gidan Hajiya Falmata ya ce zai kai ta amma bisa sharaɗin za ta bashi nashi kasan tunda ai yayi mata kokari a lokacin da ta a lokacin ta gagara ta ga ta je ta ce masa ta amince su tafi kawai kafin su bar gidan sai da ta fara cire miliyan ɗaya ta ajiye su cikin durowa ya rage saura 3 miliyan daidai kuɗin da za ta bata tana zaune a backseat na motar mahabub yayin da shi kuma yake zaune a mazaunin direba a tsanaki yake yin driving hal Allah ya kawo su gidan hajiya falmata a bakin space mahabub ya yi parking ɗin motar ya ce da ida ta shiga yana jiranta ta amsa masa rito ta buɗe motar ta fito ta nufi kofar shiga babban falon gidan murmushin gefen fuska mahabub ya dan sake yayin da yake bin bayan zara da kallo ya zuro kafarsa daga cikin motar da ya bar murfin a buɗe wayarsa ce ta yi ringin ɗaya daga cikin wayarsa ce ta ringin daga cikin aljihu da sauri ya zira hannu ya duba mai kiransa sunan anti alina ne ya bayyana fikin na kwal ɗin yayi ya kara a ya kara a kunnensa babban babbar yayarmu mun karaso gidan fa yau Zara za ta sha mamaki wallahi baki ga yanda take ta zubda uban gumi ba kamar wadda ta yi masarki karya fadawa suka kama wata, tun tsarewa ya yi da dariya muryar Alina da sautin dariya ta ce baiwar Allah ina fata yau hankalinta zai kwanta na ji daɗi da nasarar da muka samu ubangiji Allah ya kara tsare mana ita ya amsa mata da amin ta kuma cewa idan kuka dawo gida ka faɗa mata cewa motarta da wayarta jingina ka ba da su idan tana so ta baka kuɗin za a dawo mata da su sannan please bana so ta san cewa jiya mun je gidan Hajiya Falmata ya amsa mata da to daga haka suka yi sallamar tunda Zara ta shiga gidan ta kasa zama tana a tsaye tana jiran fitowar Hajiya Falmata dan ta mika mata kuɗinta mai aikin gidan ce ta fito daga fat ɗin ɗakin nata ta dubi Zara ki zauna mana ga ta nan fitowa galla mata harara Zara ta yi ba zama na zo ba murmushi mai aiken ta sake kafin ta wuce ta nufi kicin jim kaɗan hajiya falmata ta sauko downstay. sleeping dress ne a jikinta riga da wando ta yafa mayafi a kanta fuskar ta babu walwala ta dubi zara zauna mana ta yi maganar tana nuna mata sofa harara zara ta watsa mata ba zama na zoyi ba ki na kawo miki ta yi maganar a faɗace ta aje mata jakar gaban kujerar da take a zaune har ta juya za ta fita muryar hajiya falmata ta katse mata hanzarinta zara dan allah ki zauna ina so mu magana ba don halina ba ba ta yi mata gardama ba ta ce Don kin haɗa ni da Allah shi yasa zan zauna ba don haka ba wallahi ko kallo baki ishe ni ba murmushi hajiya falmata ta sake bayan zara ta zauna tana faman haɗe rai ta ce ina sauraron ki sauri nake yi in tafi na san zaki mamaki zara kuma ba lallai ki yarda da abin da zan faɗa miki ba abin da ya faru a tsakanina da ke ba da gaske bane jaraba ki yi. saboda wani dalili nawa da mamaki zara take dubanta na kai hajiya falmata ta yi tabbas ba hali na ne. na yi kokarin jin ra'ayin ki ne tun in san da wa ta take tarayya tun kan ta karasa maganar zara ta saki dariyar rainin wayo tana faɗin dalla malama dagata ba na son zancen banza har ni za ki raina ma wayo ki gama zub da mutuncinki a gabana kuma ki dawo kina faɗan jaraba ni kika yi akan me kenan a tsawace ta furta hakan numfasawa hajiya falmata ta yi zara dalilin da yasa na yi miki hakan mun samu sabani ne da wata aminiya ta Hajiya na ja'ad akan yarta da ke bin mata talaka famin sharrin cewa yata Fatima ce ta koya mata saboda ita kadai ce suke tarayya sannan ita ta ba yarta tarbiy'a ta san ba za ta taba aikata hakan ba fada sosai muka yi da ita ta zage ni ta ci mutunci na ta tamuwar duniya ta ishe ni lokacin da na dawo gida na rasa ya zanyi in tuhumi Fatima saboda nima ina tsoron a ce yata tana aikata kalar abin da yarinyar aminiyar tawa take yi na san zai yi wuya fatima ta faɗa min gaskiya kin ji dalilin da yasa na yanke shawarar yi miki hakan saboda na san ki kaɗai ce aminiyar fatima duk wani abu da za ta yi sai da shawarar ki a tare kuke yin komai ni a tunani na. ta hanyar da na bullo miki zan samu abin da nake nema na gano abin da 'yata take aikatawa ashe ba haka bane na yi babban kuskure zara don allah ki yafe min fashewa ta yi da kuka hawaye na bin fuskarta baiwar Allah Zara ta ni zuciyarta ta karye san ta kawo komai a ranta ba ta yadda da kalaman Hajiya Falmata cikin shekar kuka ta ce amma me yasa zaki jaraba zaki jarabawar da ni kin hana ni bacci kin hana ni cin abinci kin jefa rayuwata cikin matsanancin tashin hankali babban abin takaici na shine karya min zuciya da kika yi saboda na dauke ki tamkar mahaifiyata ina ganin girman ki ashe dama duk plan ne kika shirya min Hajiya Falmata na matsar kwalla ta ce ki hakuri Zahra na san ban kyauta miki ba dan Allah ki rufa min asiri kada kowa ya ji maganar nan saboda bana so a yi tsammanin nima ina aikatawa ne sannan maganar kuɗin da nake bin ku ni ne na yafe muku wallahi na bar muku su babu abin da zan yi da su sannan maganar yin oda na kaya daga Dubai insha Allah gobe za su iso Najeriya ina so ku ci gaba da gudanar da aikin ku a kamfani na ke da Fatima dan ba zan so in rasa mace mai nagarta da tawakkali irin ki ba komai kuke so zan yi muku zara ni dai fata na ki manta da duk wani abu da ya faru a tsakanina da ke ki ci gaba da ɗauka ta tamkar mahaifiyarki rushewa zara ta yi da kuka kamar ranta zai fita bata taɓa tsammanin komai zai zo mata da sauki ba har ta fidda ran ci gaba da aiki a kamfaninsu da kuma damar zuwa Obi Estate ashe da rabon mafarkinta ya zama gaskiya cikin shekar kuka ta ce insha Allahu mami babu wanda zai ji maganar nan kuma ya wuce amma don Allah kada ki kara yi min wasan nan ni kadai na san daɗi da na ji a cikin zuciyata jinjina kai hajiya falmata ta yi da karyayyar murya ta ce ba zan kara ba zara ni ma na yi da na sani don Allah ki tsaya mu yi breakfast a tare kada ki ce zaki zaki tafi zara ta ce sauri nake yi wata rana zan dawo ina fatima take hajiya falmata ta ce ba ta nan jiya ta tafi gidan onkul ɗinta amma yau za ta dawo saboda aikin da za ku yi tare murmushin farin ciki ne ya bayyana akan fuskar Zara sai faman washe baki take yi har ta fara tunanin irin rashin mutuncin da za ta ma Anila idan ta koma gida godiya sosai Hajiya Falmata ta yi mata ita ma Zara ta yi mata godiya da fara'a suka rabu ta riko jaka ta jakar kudinta a hannu tana fitowa daga falon da gudu ta nufi motar Mahabub tana dariya haɗi da yin rawa tana jujjuya Mahabub tamkar bai san komai ba yace Zara kin haukace ne lafiya kike dariya kamar wadda ta zauce ga hawaye akan fuskarki ta sauri ta share hawayen da jan lafiyarta ta ce da shi boro ka taya ni murna yau ina cikin farin ciki amma fa kada ka tambaye ni me yasa na shiga yanayin nan Mahabub na murmushi ya ce shakura minki ai ni ba dan jarida bane da zan ta saki da tambaya yanzu dai shiga mota mu je gida mu yi magana akan hakina da farin ciki ta ce ai mahabub. kamar yadda Allah ya rufa min asiri kai ma zan rufa maka asiri kai dai mu je gidan ta faɗa haɗi da shiga motar ya tada suka nufi hanyar komawa gida <clears throat> Allah sarki wannan kenan ex prisoners at Abuja Nigeria alhamdulillah matafiya sun samu damar sauka lafiya ba su wayi gari ba sai a cikin katafaren babban filan mallakin chief always Sharafuddin Obinna haɗaɗɗiyar daular arziki ce wacce za mu iya kiranta da aljannar duniya saboda kayan alatun da ke cikinta katafaren gini ne mai girman gaske ta ɓangaren tsayi da faɗi yana ɗauke da sassa uku a cikinsa a ɗaya daga cikin fat ɗin gidan aka yi ma prisoners masaukinsu a hankali nake bin ginin da kallo domin in ƙarasa shiga cikinsa ta ko ta ina na kalla kyalkyalin gilasai ne suke kashe min idona da kyawunsu wasu irin haɗaɗɗun fulotu ceiling glass window ne masu mamaye bango daga kasa har sama glass ne kana iya hangen tafaran main palo din da ke a cikin sashen ta glass window din ga wasu sliding door kofofi masu zuge kansu da zarar sun gama tantance mutum saboda gidan yana da mugun tsaro ba iya mutane ba hatta na'urori ba iya mutane ba hada na'urori ke sarrafa shi ba za ka taɓa iya ketare gingimemen interior way ɗin gidan ba tare da an tantance ka ba daga kasa har sama bana tunanin ko aljani zai iya shiga asalin zai iya shiga asalin alin ba tare da na'ura ta haska shi ba sauran kuma a ce na zabga karya dafa kofar glass din nayi da hannu na daya na'ura ta tantance ni aka bani izinin shiga ciki slowly glass da ya soma zugewa na bazawa ido ina kallon tsayuwar falon ina kallon tsaruwar falon da kallon shi kadai zai iya faranta zuciya launukan fentin cikin black gold and white an kawata shi da manya-manyan sofas masu kyau sai biyu ne a falon yan ubansu masu numfashi masu taushi da daɗin zama kananan filulluka ne daban-daban saman kowace sofa daga tsakiyar katafaren falon wani faffaɗan glass table ne daga samansa an ɗaura fulawa furanni har ƙyalle suke yi masu launi daban-daban bayan haka a kowane sofa hand ɗin akwai round glass table mai ɗauke da kayan kyale-kyale na ado daga saman jikunan silin ɗin falon wasu kayatattun chandless ne masu girman gaske an kawata su da ado kusan guda uku ne a saman silin ɗin su ya mamaye ko ina tamkar da rana idan ka kalle su sai ka yi tsammanin za su rubzo maka a saman kai saboda girman su ga wata faskekiyar flat screen tv wanda idan kana kallo da ita sai ka yi tsammanin mutum mutanen ciki za su fito waje saboda girmanta bayan sofas ɗin da falon akwai hamshakan bayan sofas ɗin falon akwai hamshakan amchas har guda biyu hatta saman fulo ɗin falon kayan ado ne aka ɗaura a saman su sparkling flo lam ne ajiye a ƙasa suna ba da nasa hasken mai ƙilƙili akwai kayan jin sauti ga dogayen labulaye da ke kewaye da falon an zuge su akalla fatu ɗin yana ɗauke da faluka sun kai uku bayan wanda na zayyana muku daga cikin falon farko kana iya hangen furnitures din da ke a cikin falo na biyu ta hanyar glass window komai zaka iya gani gidan fa ya haɗu ga glass lifter gefen tunstars stars din da ke a falon ta ko ta ina sassanyen sanyin AC ne ke ratsa fatar jikin adama mai ni'imar gaske bayan haka ta cikin glass din falon zaka iya hango sashen da tankame man swimming pool din gidan yake ruwan da ke a cikinsa launin sky blue ne da wasu kujerun shagatawa a gefensa da sauran ababen more rayuwa idan muka koma dining room wato ɗakin cin abincin gidan abin ba a magana shi ma a kewaye yake da glass kana iya hangen abubuwa da ke wakana daga wajen ɗakin cin abincin an kawata shi da haɗaɗɗun dining tables na farko zungurerin table ne mai mazaunin mutum goma sha biyu da mai mazaunin mutum shida da kuma tebur mai mazaunin mutum uku kowannensu samansa an ƙere shi da zallar glass kafafuwansu kuma legs ne masu haɗaɗɗun kujeru kewaye da tables ɗin daga saman silin ɗin ɗakin cin abincin katon wani fitila ne ke haskaka cikinsa ga kuma zungureriyar floor lamp ita ma na ta hasken ita ma nata hasken yake a gurguje za mu leka cikin bedroom ɗin da ke apart ɗin akalla ɗakunan kwana da ke a cikin part ɗin sun kai goma sha biyar just for one part kofar shiga kowane ɗaki ta glass ce sai dai baka iya hangen abin da ke ciki idan har na cikin ɗakin ya zuge kotin ɗin in har ba na cikin ɗakin ne ya zuge kotin ɗinsa ba kofar da kanta take zugewa da zarar mutum ya kusanto ta take silindin a hankali idan ka shiga ɗakin idanuwanka za su fara yin arba da wallpaper ta bango mai matukar jan hankali kowane room yana ɗauke da hamshakan king side bed masu tausassan katifu kalar wanda ko mutum bai jin bacci idan ya hausu sai dai a ji sautin minsharinsa saman gadon shimfiɗe yake da tausassun bedsheet da jibgegen bargon lulluɓa wanda ake kira kafil mage laushi gajeren matasan kai da abin gadon gefe da gefen gadon night stand ne waɗanda ke ɗauke da bedsheet lamp daga bakin gadon faffaɗan wedding table ne mai ɗauke da drawer chest a jikin shi ga wani haɗaɗɗen ran carpet shimfiɗe a ƙasa mai dumbujejen gashi gashi gashi a jikin shi tsab mutum zai iya kwanciya a saman shi saboda laushinsa ga wani kayataccen dressing mirror gabansa haɗaɗɗiyar kujeru ce daga can cikin ɗakin akwai dressing room aljannar duniya kamar ka kamar ka shiga kamfani saboda haɗuwar close ɗin da ya mamaye kowane bango na ɗakin sanya suturar suturin sanyawa ne an jere su daga waje zaka iya ganin kayan da ke a cikin close ɗin ɓangaren kayan bacci da na dogayen riguna ɓangaren english waist da na atamfofi ga lace gajerun coat ga ɓangaren takalma kala-kala da na jakunkuna kai komai fa an zuba shi babu ce kadai ke babu shi ma ɗakin yana da nashi dressing table mai ɗauke da oval shape mirror mai kyan gaske a takaice idan fa na ce zan tsaya zayyana daular Owais Sharifuddin tabbas za mu ƙara littafin akan bayyana kyawunsa sai dai mun shiga cikin labarin sannan a hankali sun karasa zayyane muku haɗuwar wasu bangarorin na gidan Chief Owis gajeriyar tafiya ta hana shi tabuka komai Gabobin jikinsa sun yi masa nauyi Tunda ya fito daga bedroom yake a kwance saman fara king bed ɗinsa ya lullube surar jikinsa da cashmere robe launin dark navy dark navy iya gwiwarsa rigar ta tsaya masa ya ɗaure ta da saitin plus waist ɗinsa mutumin fa akwai ƙirar karfi kyakkyawan idanuwansa alimshe suke tamkar mai yin bacci yalwataccen eyelashes ɗinsa sun kwanta lub a hankali yake motsa soft tintips lips sa tausasa launin pink dogon hancinsa ya yi tsaye babu lankwasa yayin da yake fitar da numfashi cikin kwanciyar hankali ya zagayo da hannun shi ɗaya ta saman yalwataccen sumar kansa ba za ka taɓa gane a wani yanayi yake ciki ba ya tada kansa a saman tattausan filo Alak ne ya shigo wayarsa tamkar bai san motsawa a hankali ya mika ziraren ziraren yatsun hannunsa na dama ya janyo wayar da ke ajiye saman nightstand da kira ke iya buɗe din ɗinsa akan screen ɗin wayar david alert ya gani alamar wani yana son shigowa room ɗinsa amin dobil alert ya gani alamar wani yana son shigowa room ɗinsa unlocking bottle ya danna a hankali kofar room ɗin ta zuge mutum biyu ne sanye cikin kakin su bakaken kaya dogon wando tare da black shirt daga sama sun ɗaura law coat su ya ɓoye fuskarsa da face mask idanuwansu ne kadai zaka iya gani suna da faffaɗan kirji a gaban gadon shi suka dakata da yin tafiya cikin girmamawa suka haɗa baki wurin furta barka da safiya yalla bai fatan ka tashi lafiya ya gajiyar tafiya tunda suka fara magana ba su dago da ido sun kalle shi ba saboda a ka'idarsa ba a yi masa magana ana kallon cikin idan shi hakan babban laifi ne bai da niyyar yi musu magana bai kuma bude idanuwansa ba tunda ya limshe su a ransu suka ayyana yau kasaitar ta tashi ce ta kasaitar tashi ce ta motsa kamar gumaka ya shanya su a tsaye suna jiran amsarsa sai da ya ya sha iska kamar bai san motsa labbansa ya furta lafiya muryar shi tamkar yana busa sarewa big guy ya ce sa is there anything you need ya tambaye sa ne don shi a ka'ida ba a yi masa abin da bai ce yana so ba ko da kuwa abinci ne ka kawo masa duk komai yunwar da yake ji in dai ba shi ya ce yana so ba to zai ce maka ka koma da shi inda ka ɗauko shi sai in ya ga dama yake karɓarsa Jinya ya shiru ya sa Big Guy kuma cewa, "Yalla bai za mu iya yin magana ta waya?" Sai lokacin ya ɗaga masa kai alamar eh. A. Ajiyar zuciya Big Guy ya sauke tare da kallon mutumin da ke a gefensa wanda suke kira Bosman. Murmushi suka sakar ma junansu. Sun gwammace su yi magana da shi ta text message saboda wahala yake ba su in dai a baki zai furta musu magana. Sulole ya ware idanuwansa akan screen din phone iPhone ɗinsa. A tsanake yake yin typing jin karar shigowar message ta wayar big guy ne ya sa shi yin saurin ciro wayar daga cikin aljihun suit dinsa, aljihun coat ɗinsa ya duba abin da chief ya rubuta masa i need my breakfast right now cikin girmamawa big guy ya ce i bring it to you immediately ya faɗa tare da juyawa ya fice daga dakin. bosman da ya rage a tsaye yana yana jiran jin me zai ce a lokacin da bai yi tsammani ba muryar chief ta katse shi half a seat wuri ya samu saman doguwar sofa din ɗakin ya zauna check your phone i send you a message ka duba wayarka na tura maka sako ya bashi umarni da sauri Bosman ya zaro wayarsa daga aljihu ya so makaranta sakon cin din nasu ya kake fatan ka tashi lafiya murmushi ya sake har sai da ya dago da kai ya kalli fuskarsa yana matukar yin mamakin girmama shi da yake yi duk cikin waɗanda ke aiki a karkashinsa shi kadai always yake gatantawa suna mutunci da juna lafiya lau alhamdulillah ina fata kai ma haka dan na lura kamar gajere tafiya bata sake ka ba a baki ya furta masa maganar shi kuma ya bashi amsa ta text message na gaji sosai amma alhamdulillah lafiya ta kalau ina fata ka leka wurin yar taka Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da suna Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu kashi na arba'in da tara. ta duke saman fulo tana kuka da sauri ya miƙe ya karasa gabanta ya tsugunna tare da kai hannu ya damƙe kafafuwanta ya soma ta tofe su da addu'o'i ta dage sai kuka take yi mishi ka ga farar fata wurin da ruwan kufin ya taɓa, ya yi jawar kamar zai fashe kukanta duk ya cika masa kunnuwan shi a hankali ya ɗago yana dubanta hawaye sun wanke fuskarta lokaci ɗaya ya soma tariyo sambatin binanzir tuni ya ji jikinsa ya yi sanyi hakika yana matuƙar.